littafi duniya ce kashi na uku to alhamdulillah godiya da yabo ga Allah da ya bani iko da dama na kammala littafi na ɗaya da na biyu na shigo cikin littafi na uku mai taken duniya ce to kenan dai kun ji inda muka kwana a cikin littafi na biyu a halin yanzu kuma za mu ɗora cikin na ukun da yardan Allah a littafi na biyu mun kwana ne inda suke ce to uwata wallahi a gurin kigata gata suke yi miki don haka ki nutsu kar ki damu a littafi na biyu inda muka kwana kenan littafin duniya ce a hali yanzu cikin na ukun za mu ɗora murmushi ta ta ce to bari na gode baba bari na shiga kar na makara a aikin nan to Allah miki albarka lokacin da Arif ya isa ofis tunanin Fatima kadai yake ta ina zai fara ma nuna mata ta da yake wani mugun soyayyanta da ke damun shi in bai yi wasa ba wallahi sai ta sai masa amma kuma ai matar mutum kabarinsa aikinsa ya ƙarisa ya je ya tattara ya koma gida Amira ya tara tana kallo ko kallonsa ba ta yi ba kawai sai cewa ce ni fa yunwa nake ji malam shiru ya mata sannan ya wuce ɗakinsa ɗaki ta bi shi wai arif ni kan ba da kai nake magana ba ne mm, yale ta yi kawai inda ta ya ja bargo ta ci gaba da musifanta banza ya mata ga takaici daga auren nan ba wannan wani irin aure ne haka daga aure na sai ta kai ci masifa ta dinga yi masa hajiya da shamsiya suna falo sai hira suke yi fatima ko sai gyaran gida take yi dan fulani wayo Allah dan fulani ya shigo hajiya wai fatima ta zo shamsiya ta yi saurin cewa an zuwa ban ban sa ba wai ban gane sa ba amma dai wani ne a mota katuwa wadda ya zo wanda ku kan kuma na tabbata ba ku da irinta Hajiya ta ce ki sauri ki je ki gani ko zai ganke sai ya fasa da wancan jakar ya ce ke yake so yanzu ma kuwa Hajiya zan tafi ko mayafi ba zan saka ba yauwa je ki a hakan mayafi da ta isa hankalinta ya tashi yadda ta ga haɗaɗɗen saurayi kyakkyawa ga ilimi ga komai suka gaisa ta wani kashe masa ido na ji an ce kana nema na onkul ya ce ba ke ba ko dai baki ji ba ne ko kuma bai faɗa daidai ba fatima na ce a kira mini sai ta ce wai dama Fatima ta fi ni ne da me ma ta fi ni ya ce babu komai amma dai Fatima nake so ki turo mini to shi kenan ta tafi tana yanga har ta shige ciki ajiya ta ce ya dai ajiya bari na kira mai Fatima ke banza yar iska ce da zaki je ki ce mai wani Allah ta fitan ajiya ta ce yi. Fatima ta kalli jikinta zugurwa ta ce to shi kenan tana fita ta ce uncle ina yini lafiya lau Fati ya kike babu wata doguwar magana Fati Doron mu da ke yasa na ke son in gaya miki ina son ki ina son kasancewa ta da ke ina son ki kuma ina son na zama uban ƴaƴanki uncle kai haƙuri kai haƙuri domin ina da wadda nake so Fatima kenan zan jarraba nawa sa'ar na gani wasu ledodi ya bata in ta ki amsa in ta kyar ya samu ta amsa tana juyawa hajiya ta kwace tare da cewa shamsiya zo ki karɓa wannan ki raba ki ɗauki na ɗauka don ubanta yau a gefe guda kuwa yanayin nabila ne hajiya sai masifa take yi wa fatima ta gama aikin nan da sauri inda tana gama ta ji wayan na ringin duba duba inda za ta yi ta ga wata namba ne kwata kwata ba ta gane nan ba hello assalamu alaikum wa alaiki salam gimbiya ta cikin mamaki ta ji muryar dr amar kuka ta fashe masa da shi dama baka sona tun tuni baka sona tun tafiyar ka baka kira ni ba Amar, how can I stop myself from loving you bayan haka kuma baka damu da ni ba i try na try na try cike nake da damuwa na rasa yadda za a yi na same ka gashi ba ni da lambar kasar daga goma zuciyata tana cikin matsananciyar damuwa ba da you know i will never calm down my dear karfake mini mugun fasara aiki ne ya rike ni Ba soyayya ta yi min mugun yawa soyayyar mu tana nan daram daram i'm truly madly deeply in love with you wani daɗi ne ya cika zuciyarta kafin ta buɗi bakinta ta yi magana kawai ta ji hajiya ta sakar mata wani uban ashir sauri ta yi ta kashe wayar muna can muna jiran ki ke kuma kina nan kina waya shige don uban ki ki je ki shirya mana abinci jiki babu kwari ta shige tun da suka suka ji gidan bikin suka je gidan bikin kowa sai mamakin girman Fatima yake sai murmushi take yi cikin wani irin yanayi yayin da ta kasance cikin damuwa ɗakin amarya kawai ta shiga kayan amarya Wayo Allah, ƙawayen amarya ana nan an cika kan gado ni sai ne ta tashi ta rungumi Fatima nayi yi fushi wallahi ko kamo baki zo ba. Ai mini afuwa daga nan suka gaisa da kowa suna zaune ana ta hira amarya ta sa ihu shikenan yanzu na bone na. Kowa ya ce menene period ɗina ƙawayenta sai cewa suke ta sha magani gwara kawai ki sha magani. Fatima ko ta bi su da kallo sai ne ta lura da haka Fatima ya kike ya kika yi shiru ne please ce sumtin mana ai ba sai ta yi magana ba gaskiya ce baro baro ki sha magani me wani waye ki sha magani kawai shiru ba ta ce dan ta ce dan Allah Nisaba ta ce ki magana mana haba haba yar jaridar mu dariya fata ta ta ce to a gaskiya kar ki sha kowane irin magani duk suka yi sororo suna kallon ta kar ki kuskura ki sha magani maganin ɗaukin jini saboda wai face night ɗinki ina gaya miki gaskiya ki bari jinin nan yayi adadin kwanakin da yake tafi kai ki yadda ki je ki sha maganin da zai ɗaukar da jini saboda wai kawai daren ki na farko kin gani sai ba period baya hana komai sai dai saduwa don haka ina gaya miki gaskiya ne kar ki sha magani magungunan nan suna da illa wasu kuma suna rikita al'ada ne kawai tabbas haka ne Fatima idan kin canza fat ɗinki ki samu turare mai daɗin ƙamshi kawai ki amfani ina gaya miki hakan ɗin kar ki kuskura ki ce wai za ki je ki sha magani domin ya ɗaukar miki da jini da wuri kuskure ne wannan ina gaya miki gaskiya kenan kuma kar ki yi tunanin wai don kina period babu harka a'a a nan ne za a fara harka da zaran ku kin yi abin da ya kamata za ku faranta wa junanku kar ki sake ki nesa da shi ki kasance kina kula da shi kina rungume da shi kina zikin shi haka zalika kuna cikin bargo ɗaya ki yi masa abubuwan da ya kamata ta hanyar kula da shi masa kit ne da wasu abubuwa da dai zai ja shi haka zalika ki narke a jikinsa ki yi duk abin da ya kamata haka zalika ki kula da addu'o'inki har addu'an kwanciya bacci sannan kuma daga lokacin da kuka shin fida ɗaya da mai gidan ki ko da kun yi romance ko ba ku yi ba dai to muryar ke dawo ƙasa ƙasa kar ki kuskura muryar ki ya sama ke masa magana cikin kisa da kwarkwasa hakan zai sa ya ƙara gigice miki kar ki kuskura ki nesa da shi ki saba masa da duk abubuwan da ya kamata tun kafin ku yi nesa kar ki ce wai ba za ki iya ba ko kuma kunya ne ko kuma wani waye haka zalika kuma kar ki ɗauki girman kan banza ki sa a kanki idan kun tashi da safe ki gaida mijinki ki shiga ki wanka ki yi abin da ya kamata duk wani abin da zaki komai da komai naki ki masa abin da kika san zai fi bukata gyara ɗakin ki ki gyara kanki ki gyara gadon ki wannan farko kenan in ya tashi ki masa abin da ya kamata haka zalika ruwan wankansa ki kula da kayansa ki kula da abincinsa da abin da ya fi so to Fatima mun gode kawayen amarya suka sa ihu lallai zama da mai ilimi yana da amfani Fatima ta ce na rantse miki da Allah gurin farantawa miji babu kunya babu kunyar da da ya wuce ki kama kanki a waje ki ce wai ke kunya in kin shiga kuma ki je gidan miji duk wani motsi wai ke kina jin kunya wallahi zaki je ki cutar da kanki ki kasance a gidan mijinki yadda ya kamata ba wani batun kunya duk wani motsin ki da zaki tare da mijinki lada zaki samu don haka ki saka Allah a ranki to shi ma in kina masa haka zai faranta miki shi ma kar ki yadda bakin ki yayi kuskure wajen furta abin da mijinki baya bukata ko kuma wani waye ki kula da ko ina a jikinki haka zalika ki kula da bangarorin da suke da saurin ɗaukan ɗoyi ko kuma wari ki kula da ko ina da komai na jikinki haka zalika ki yawaita addu'o'i kar ki yi wasa da addu'a sallah akan lokacin ta tsayuwar dare ki koya ko da duk bayan sati ɗaya ne ko kuma duk sati biyu ne ke ko da duk wata ne ma haka zalika ki yawaita addu'ar Allah ya baku zaman lafiya da mijinki ya dawomar da ku cikin kauna ta har abada ya kaɗe muku duk wani fitina da sharrin mutum da sharrin aljanki kuma tsaye da sallanki kar ki wasa da ibadanki ki yawaita kai kukan ki wurin Allah wallahi idan har kika kasance ki rike wannan ki rike karatun alkur'ani to hakika zaki kasance cikin farin ciki zaki dawoma da haske ko yaushe. haka zalika kuma zaki kasance kina da kusanci da ubangijinki haka ne na gode to shi kenan kin ziyar iska ai mun dai gode za ki ce a haka aka yi ta ini da daddare aka kai amarya amira ce take kwance a kan gado wai ba ta da lafiya arif ne yake lallaɓa ta ya zata ciki ne da ita sai kawai cewa ta ni fa bana son haihuwa bana son haihuwa amira baki son haihuwa lallai kuwa akwai babbar matsala wannan cutu wannan cutar tawa ai haka na ga masu ciki na yi Arif ne ya fara dariya haba amarya insha Allah ma ciki ne kaga Arif ka tsaya ne fa na gaya maka gaskiya wallahi ba zan iya ɗaukan ciki yanzu ba domin ni ban shirya ma haihuwa ba haba Amira kin san yadda nake son yara ko ki daina irin wannan wasan mana oho an ga maka wasa nake ka bar ganin kamar wasa nake so let me tell you bana son in tsufa yanzu bana son haihuwa Amira ki daina wannan magana sai ka ce wata jahilar da bata yi karatu ba budan bakin Amira ke da wuya ta ce Arif ba zai yiwu ba aihuwa ne bana na so aikanta ƙarisa amai ya taso mata ko da gudu in ya tashi ya kai ta bayi amai take kamar za ta amayar da 'ya'yan hanjin cikinta sannu sannu sannu amira sannu yake ce mata malam ka kyale ni wallahi in har ciki ne da ni sai na zubar da shi a fusace take magana ta bar ɗakin a riba hankalin shi ya tashi wai za ta zubar da ciki ina ta ina zai fara lallaba ta shimsi yana zaune a falo tana kallon american film fatima ta yi sallama amma ko amsawa ba ta yi ba shigowa falo ta yi tana gama wata hauyin buga-buganta fatima tana goge tebur kuwa wani ashir ne da ta ji amma ko wadda sai da ya tsorata ta fatima wai ba za ki zo gidan wai da za ki zo gidan nan kina mutane kan gidan ubanki ne ki dinga min iskanci ina kallo amma kin zo kin tsaya sai wani kaiwa da kawowa kike kina tare min kallo to ki bari in gama kallo naman sai ki aikin ki ko da yake dama mutane mahaukata marayun da basu da mutunci me ma abin damuwa tsaki ta ja Fatima da kallon ta kawai take ba tare da ta tanka ba ta ci gaba da aikin ta Alhaji ne ya shigo a'a yar lele kallo kike ne in mm, kallo nake sannu da dawowa abba yawwa Fatima sannu wai ban ce miki ki fito da miji bane na gaya miki fa ba zai yiwu in zauna da ke katuwa a gidan nan ba Shamsiyya ta ce gwara dai kam ka bada ita ma dan ba ta da mai son ta ma na gaji dan na gaji da ganin ki cikin gidana tun kina yarinya ke kike gidan nan insha Allahu zan fitar da miji kai hakuri. banza yayi da ita ya ci gaba da hira da Shamsiyya Fatima tana gama aikin ta tayi tafiyar ta ta bar musu falo girkin ta ta karisa ta zuba ta wuce ɗaki inda ta je ta wanka sai da ta shirya a cikin abayanta ta yi kyau har ta je ɗakin hajiya ta ce mata na tafi hajiya ta ce to yayi zan je gidan gogo ne ko kallonta ba ta yi wata ce a dawo da wuri to kawai ta ce ta tafi mota ta hau cikin mintuna kaɗan ta isa unguwar tana isa ta tarar sai aiki ta take ta ƙarisa ta ta amsa ya yi kyau yau kin tuna da talakawan nan kenan fatima murmushin dole ta ta ce haba gogo ni da ku duk ɗaya ne kuma da ku nake alfahari wannan kuma ke kika sani fatima ta ce sannu ta samu kujera ta zauna ina ne gogo lafiya ke Fatima kar ki mai da an kifa fa ko kuma wani sashen shafa wato kin je an kusa auren ki shine kika wanke kafa kika zo ko abu na farko da nake so ki sani kuɗin gadon ku baya hannuna ko fitika bani baya hannuna ki sani da kyau babu abin da zan yi miki in zaki shiga duniya ki nemi kuɗi ya fiye miki cikin wani irin yanayi Fatima ta ce gugu me ya kawo wannan zancen ni fa ba na zo domin wani batun kuɗi ba ne na zo in gaishe ki ne Allah min shiru munafukar banza karamar yarinya da ke sai iya yi ki tashi ki bani wuri ba zan ba zan yi girki yau da ke a gidan nan ba karama ki zauna ki tsaya ki ci abinci a bagogo na ce ki tashi ki tafi gidan ubanki ba da ke nake bane dan haka ban haife ki ba ba zan baki komai ba hawayen da take kokari rikewa wanke mata fuska wato kowa baya son su A haka ta tafi gida daga tsoro suka yi karo da yanta mu da sirmai me ya faru Fatima kike kuka murmushi kawai ta yi masa sannan ta ce masa babu komai Fatima kenan haƙuri zaki dinga yi kin fi kowa sanin halin mutanen gidanmu duniya ce abinda da kai shi zaka girba yanzu yaya dan Allah haka za a kasance ina zan samu miji shi shi fa aure lokaci ne amma sun ki su gane haka babu komai ki ci gaba da addu'a zo mu je suka wuce cikin gida To wannan kenan a gefe ɗaya na ci gaba da labarin namu kuwa na tarar ne suna rikici tare da cewar in kai dan iska ne to ni ba ita ba ce. Za ka zo har ɗaki na kana ƙoƙarin runguma ta ka manta da haramcin da ke aikatawa ne can kuma Fatima ta ta fashe da kuka don Allah idan laifi ne muku ku yi haƙuri ku yafe min saboda wannan ƙiyayya da kuke min ta yi yawa dakata Fatima sanki nake kuma na ce miki komai daren daɗewa ni masoyinki ne don haka haƙuri za ki yi kin ɗauki tsana da ƙiyayya kin ɗora mini wallahi Fati masan ki nake why Fati wallahi I'm in love with you Dr. Amar kaɗai nake so kuma shine mijin da nake fata na kasance da shi don haka ka daina cewa kana so na bayan kuma ka san ta kawai kai murmushin ta kai sai da bakin ciki yayi wadda ya bar ɗakin kasuwa ya zarce ya raba kayansa ya sayi kayansa sannan ya wuce gida shamsiyya da take ta fama da bacci hajiya ne ta zo ta tashe ta haba ba hajiya ta za a yi ina bacci na ki zo ki tashe ni malama ki shirya yanzu nan za a tafi za a tafi za a tafi garin su baban ki ta ja sannan ta tashi ta ta wani shigewa ban daki hajiya hajiya ce ta ta huce ɗakin Fatima tana shiga ta ganta kan darduma ko sallama ba ta yi ba ta ce ki shirya za ku je ƙauye to hajiya bari na taso na ƙara gyara gidan mu, kar mu tafi mu bar da aiki malama ki shirya na ce ba haka na ce ba zaki nuna min kina da ɗa'a ne ko babu mai babu abin da zaki yi babu wani abin da za a yi a gidan nan har sai kin dawo murmushi ta kawai ta fara shiryawa arif da ke ta faman surutu a kan gado bai san lokacin da yake furta magana a fili ba fatima na san na yi miki kuskure amma fa ki so ni ko da ma ɗan kaɗan ne muryar amira ya ji ta ce to ƙaramin ɗan iska mara mutunci wawa kawai bai san lokacin da yatsunsa biyar suka sauka a fuskanta ba ni kamara dama an ce ai namiji ba ɗan goyo ba ne kwata-kwata maza ba ku da tabbas amma wallahi za ka san kamare ne ki ƙara magana a nan sai na ci miki mutunci kafin ki shigo gidana kin nuna mini babu mai hankali da nutsuwa da tarbiyya da kamun kai irin ki kin nuna mini cewa ke ɗin ta daban ce kin iya komai a rayuwa kin iya girki kin iya kin iya ashe ma baki iya komai ba uwa uba kuma ga soyayyen da kike nuna mini kin iya ta da yaudara da komai ashe na karya ne na yi ɗin in ka gaji na yi ba sai ka sake ni ba duk wannan cin mutunci akan na akan na zubar da ciki kake yi rabe ce dama haka duniya take ko wasu na da hankali wasu kuma mahaukata ne wasu na da tunani wasu ba su da shi wasu na da ilimi wasu jahilci to na lura ke ma yanzu jahilci ne ke damun ki mutane da dama suna fama da matsalolinsu mutane dubu nawa ne da suke son haihuwa amma Allah bai ba su ba duba fa ke kina da cikin amma kuma kika je kika tashi kika zubar da shi dan me dan kar ki tsufa ko a ce ki wai buka ba za ki tsufa ba jahilcin ki ne kawai baki san matsala ta ba baki san da baki san damuwa ta ba na tashi da safe baki san yadda zaki ki kula da ni ba bare wani waye da sauransu ke dai bukatar ki kawai kika sani banda bukata ban da bukata wannan ba matsalar ki bace ki mu kawo min abinci baki iya ma mato bare ki daɗi na da ke kenan Allah sarki ba abin da kika iya ko so kike yi na fara zina ne yadda duniya za ta tuhume ni ko kuma na fara shaye-shaye yadda duniya za ta za ta yi min tofin alatsi ne to ban sani ba ki tuba ki san menene aure kana ki koma makaranta Saki ce ta bar ɗakin lokacin da Fatima kuma ta shirya a can ta sanar da Hajiya ta ce mata Shamsiyya za ta je unguwa sai ta dawo tukunna za su tafi to kawai ta ce ta koma ta uncle ne ya ce mata eh, ya zo kujera ta ɗauko masa inda suka zauna suna hira ina ne Uncle ya surfai da ai na yi fushi a ce ko flashin kwata-kwata ba ke mini shi ya sa fa na ce bari na zo na ji ko lafiya dariya Fatima ta ce lafiya uncle. na yi laifi amma ai mini afuwa Allah sarki masoyiya ai masoyi masoyiya ba ta laifi ban san ma me yasa baki kwaikwayo baki kwaɗayin soyayya ta ba ki tausaya mini min, ko don halin da nake ciki na yi in mata da yawa kowace saboda dukiya na take so na wallo Allah wannan zamani da muke ciki ya za a yi nema mutum ya so mutum tsakani da Allah sai dai dan kuɗi ‘ya'yansu da kuma wasu dalilansu na daban-daban gashi nan an hakan ya ja min bakin jini saboda na ki yayan yan uwana su suke gaba da ni Fatima na yaba da ki ne yasa ce ina kaunar ki Unkul kenan ka hakuri haƙuri in ni matar ka ce babu abin da zai hana za mu yi aure shi yasa nake son ki dariya ta yi a lokacin arife shigo ya lura da yadda take ta saki jikinta suke yi cikin gida ya shiga da masifar sa hajiya ta ce lafiya ya za a yi a bar fatima tana zance a waje hajiya ya za a dinga barin ta haka kaga arif gwara fa ta samu miji ta bar mana gida hajiya kenan shamsiya za ki fatan ta samu miji tun da shamsiya ita ce babba ta girmi fatima ba kaɗan ba amma fatima da take faman wahala take mana wahala da komai ba a yi mata abin da ya kamata ba ko tausaya mata babu hajiya ta ce to yaushe za ka sai ta tafi yaushe za tafi kanada ya ce yanzu zan tafi suka yi sallama ya fita lokacin da arif ya isa kanada Faruk ne ya zo ya ɗauke shi suna isa hutawa kawai sannan ya tafi falo suka gaisa da momi da momi dadi ya ce momi da dadi Allah sarki ka bar mu anan ka koma wani gari na daban Allah sarki ai dadi can ya fi dadi ina fama ne da matsala shi yasa na ce bari na zo suka haɗa baki kamar me ne Arabi ce aure nake so na ƙara Momi ta fara faɗa har yaushe kai auren to tsaya mana wa ma kake so ka aura Fatima nake so Momi ta ce zancen banza kenan wahalar da kanka kake ina son ta Ka yi min maganan auren ta kawai arif za mu taya ka da addu'a idan da alheri Allah ya saka alherin ya sai amin mota suka shiga za su tafi kauye hajiya ta ce to sai kun dawo ya ta ɓata rai hajiya wai bikin wa ake ne bikin bintu mana hmm. Allah sarki wayannan mutane da kyankyamin su nake jin ne dan ni wallahi kwana ɗaya yi hajiya ta ce to Allah ya kiyaye a gaishe su Fatima ta ce za su je tunda suka kama hanyar ƙauye ba su tsaya ko ina ba sai kofar gida suna shiga ɗakin ɗakin babba Fatima ta shiga Shamsiyya ta bi ta zama ta yi kusa da shi ta gaida shi yar albarka saukar yaushe Fatima ta ce yanzu babba ashe biki ya zo Allah ya sa alheri ya ce amin babba ya ce Shamsiyya ke ja'ira ce da ba za ki zauna ba Shamsiyya ta wani yatsa na fuska ai ɗakin ne ni ban ga gurin zama ba wani kayansa ta gano hakan kuwa sababbi masu kyau kawai ta zauna ba Shamsiya, bari in ciro miki ɗan kwali na Fatima ne ta haka ta shimfiɗa mata kusa da babba shi ko cewa yayi a'a malama ba zan shaki warin bakin nan nata ba babba ce wayo Allah kai ba zan shaki warin bakin nan ba tukunna babba ce to ubanki ma da ai haka yake mara mutunci ya kawai ga kinan ga dukiyar ko duniya ce zaki gani haba babba dan Allah kai hakuri ka kyale ta mana ki shiga cikin gida suka yi shiga suka yi cikin ƙawayenta inda ta matso kusa da shamsiyya maganar da za ta yi wani irin warin baki ne da ke ta shamsiyya ta ce Allah malama da Allah matsa ki bani wuri bakin ki na wari haka in ta ce dama aike baki da mutunci bare ki san mutunci Fatima ta ja bintu daki domin kar su yi fada amarya baki laifi haba Fatima ke dai wato uwar dabara ne ni dai na ji ya isa suka gaisa inna da shamsiyya dai haka suka kasance kan gado suka dane sai bacci bintu da ƙawayenta suna dakin babba a zaune Fatima ta shigo buɗar bakin Bintu sai cewa ta yi Fatima ki daure ki min bayani akan tsafta kin ga an da daddare za a kai to shikenan Bintu maganar gaskiya tsafta tana nufin kawar da dauɗa ko datti da kuma mummunan wari ko kuma kawar da duk wani abin da ya kasance na daban dan haka tsafta ta shafi abubuwa da yawa Fatima ina ƙoƙari fa ba kadan ba na sani Bintu ki yi gurin tsaftace banɗaki ɗakin girki, tsakar gida, kayan sawa, ɗakin kwana. Na gode Fatima. Ai abin babu godiya tsakanin mu. Kin ga tsaftar jiki ana nufin wanke gangan jiki da ruwa da sabulu ko abin da zai tsaya a matsayin su wanda zai taimaka ba kaɗan ba wajen kawar da dauɗa da wari. Yawan shafa turaruka kin ga ki iya girki da kyau idan zaki kwanta ma domin gujewa mijinki ji ya ji wari to ki sa turaruka ki tsaftace ki da duk wuraren da suke da ɗaukan wari akalla dai a wanke baki sau uku ko ma fiye da haka a rana kuma daɗi akan hakan ma ya kamata a sai ki riƙa amfani da abubuwa da dama haka zalika ki kasance kina amfani da alawa mai daɗi mai ba da daɗin ƙamshi idan babu za ta iya sillar. za ki iya amfani da karamfari in za ki iya lokacin da za ki kusanci mai gida mun gode sosai to ki yawaita yin asuwaki a lokacin da kika kasance hakan ɗin kamar kula da hammata mara da dai sauransu wadda yana daga cikin abubuwa da ya kamata domin kula da su kamar yadda manzon Allah ya faɗa akalla mace ta tabbatar tana yin wannan aski duk bayan kwana arba'in idan kin aske domin gudun wari ki shafa masa alimu yawan yin kitso da ƙunshi da sauransu haka ne na gode sosai da daddare aka kai amarya gidanta mai matuƙar kyau da safe aka zo ɗaukar su domin kama hanyar birni lokacin da suka isa gida kata-kata gaba ɗaya Fatima ne ta hau aiki lokacin da ta tsaya a bakin benin kuwa da ruwan hannunta Shamsu yana zuwa ta tsillo ta Fatima bata san lokacin da ta fara gangarowa ba shigowar Arif ke da wuya kuwa da sauri sa wani irin ƙara a guje shure ta sai asibiti domin kuwa ta zube wanwar a ƙasa to wannan takaitacce kenan a guje Arif ya isa bai dire ta ko'ina ba sai asibiti nan da nan likitoci suka diri akan Fatima sai emergency a da ya kasa nutsuwa a wurin ya rasa mai ke masa daɗi yayin da yake ta zancen zuci zuciyarsa na ta farfasa ga zancen zucin da yake shimse idan har Fatima ta karye wallahi sai na karya ki yana cikin surutu Dr. Faile ya dafa kafadarsa a sai a ya dago kalli Dr. me ya faru da ita ka gaya min a Arif ce nake magana Dr. ya ce calm down Arif ka dawo cikin hankalinka babu abin da ya faru Allah ya tsare jikinta dai ya yi tsami kuma tana fama da zazzaɓi kanta ya so ya bugu amma dai Allah ya kiyaye babu abin da bai tsanani ba wani irin handala a rube yanzu dai za ta iya farfaɗowa nan da awanni uku zuwa uku da wani abu mun mata allura ga magungunan da za a je a siyo kafin ta tashi takardar ya amsa a hanya ne yake sanar da Alhaji abin da ya faru amma Alhaji cewa ya ba shi da lokaci ya katse waya wadda hakan ne matukar bata wa Arif a haka ya siyo magani ya koma asibiti Amira ne a gefenta a zaune a falo a falo mominta ne ta yi sallama ta tashi ta rungume ta oh Amira dubi yadda kika yi kyau ba a cewa komai momi lalle kuwa kin ji kuwa ke kuwa momi banda zancen ki auren ari ai ba wasa bane komai ya tanadar mini banda dai wani problem sai kwana biyun nan ne da muka yi faɗa akan cikin da na zubar momi ta in ta kalle ta ta ce wuya sai kin tara abin duniya tukunna sai ki dauki ciki kin ga Amira ki daina barin yana yawan ma kusantar ki da momi kin manta ni ne amma fa da matsala domin kuwa kishiya zai yi momi ta dafi girzinta me kuwa Aiko ba zai yiwu ba bai isa ba dole mu zama gurin bokan nan kuwa dan dama zancen sa nake so mu yi yanzu yaushe za mu je momi ta ce ki shirya da safe kin san garin nan na da nisa dai gobe za mu tafi to shikenan zan shirya yanzu dubu goma an jima zan aiko miki da nama da kuma kayan abinci to sai an jima ga wannan baba mai gadi ne yake ta sigiyar fatima nan ya ji mummunan labari haka yasa sa ya koma gida domin ya sanar da matansa cewa fatima ba lafiya yana shiga gida ya ga ana faɗa da Libabatu uwar gidansa da Hadi kaninsa, yana shiga kuwa ya san an kai Libabatu bango Hadi ne ke ta zunduma a shar ita ko Libabatu sai dai kawai ta kalle shi babai sai me ya faru Libabatu kike kuka malam ban taba gaya maka bane kullum idan ka sa kafa ka bar gidan nan cikin cin mutunci Hadi yake min ba kaɗan ba ranan kashi ya min a ƙasa kofan ɗaki na ranan kuma jifa na ya sa aka ci gaba da har ɗaki na haka ya zauna jiya yana ta yi mini addu'o'in jafa'i da masifa wai ban san me na yi wa ƙanin nan naka ba mijina bai takura min ba sai ƙanin mijina hadi ya ce munafuka ƙarya kike za ki haɗa ni da ɗan uwana kenan baba baba kuwa ya ce ka yi min shiru munafiki to daga yau ko kofar gidana idan na ganka zan haɗa ka da hukuma su shiga tsakanina da kai ka je san duniya ce ta ishe ka riga da wando lokacin da Fatima ta farka a asibiti kuwa idanunta a hankali yake ya buɗe ya sir ta fara gani sai wuri ya zo ce sannan Fatima komai mai wucewa ne murmushi kawai ta ce babu komai Allah ya riga ya kaddaro hakan ne waye ya kawo ni asibiti arif ne kau da kanta ta daidai lokacin da arif ya shigo washe bakin sai fatima sannukin ya jikin naki da sauki duk ya bi ya rikice ya gigice haka yasa ya mu da sir ya gane shi amma dai kawai shiru yayi sai gurin magariba aka sallame su suka tafi gida karfe shida suna isa lokacin da suka shiga dukkan mutanen gidan suna falo sallama fatima ta yi bayan shi kuma shamsiyya sai ta ja wani tsawo dogon Zaki. Alhaji da kiri iya amsa sallamar ɗin ya kallon ta ta ci gaba da Fatima ta ce Hajiya na dawo. Au baki karye ba kenan. Shamsiya ce ta ce shegiya ba Arif ne ya wanka mata mari ba. Wayo Allah tana magana kan ta ƙara wanka mata mari har sai da ta koma gefe ta zube wai me wai ke mara mutunci baki san ke ma hakan kike bane Fatima kan yar uwanki bane ita ce rayuwarki zan ga lokacin da ina gani lokacin da kika cillo ta daga benin nan duk abin da kike ina ganin ki sha sha sha wallahi da a ce wani abu ya same ta ba abin da zai hana ban karya ki ba alhaji ma da na kira shi a waya sai min ya bani da lokaci ina tunanin da shamsiya ce take asibiti da koma menene za a yi zai bari ko kuɗi ne za a karɓo sai ko kuɗi zai karɓa zai bari wannan yarinyar amana take a gurin ku amma Allah na gani Hajiya kin fi kowa sanin rabonki da shara da wanke-wanke ballanta na girki. Na tabbata da abinci za a yi babu nama sai kin je kin sayo amma Fatima rai na hannun Allah kun yi maza kun yi banza da ita. Duk jikin su yayi sanyi Shamsiyya ta ce ai gidan ubana ne a ya ce yanzu uban waye gidan ubanki to Fatima nan gidansu ne. Fatima ne ta matso kusa da shi ta ce don Allah Arif kai shiru. Rike hannunta ya ce Fatima ke ce kike so dan Allah ki ce kina so na dan Allah dan annabi ki ce kina so na lokaci yayi da za su san wace ce ke wani irin kuka ne kawai ta fashe masa da shi idanunsa ne suka kafe ta ce na tsane ka na tsane ka arif na tsane ka take ta bar ɗakin jikinsa ya yi mugun sanyi ba kaɗan ba ina son ku ku huta lafiya